الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أقول لك da eh, yau uku ne yau uku ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidatun salaf ashabul hadis wanda ainihin a abi usman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni ya rubuta kuma babban malaminmu a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali yayi wa sharhi muna cikin karanta shafi na 338 daga ƙasa Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim ولهذا قال saboda haka mawallafin wannan littafi imamu sabuni Allah ya masa rahama ya ce wala yujadilunahum fi dini wala yunadhirunahu kada su yi jayayya da su a cikin addini kuma kada su yi munazara da su kada su yi jayayya da su a cikin addini kuma kada su yi munazara da su an gane kada su yi jayayya da wa kada su yi jayayya da yan bid'a kada su yi munazara da yan bid'a ala tafsilin ladhi zakartu lakum akan tafsili wanda na ambata shi shekarbi ya riga ya ambaci tafsil ko idan ka san kai mai rauni ne ba ka da zurfin ilimin addini ko kuma kana da zurfin ilimin addini amma kana da raunin kwakwalwa to baya kamata ka dimfari yan biri a kace za ka yi munazara da su sai ka to malami ce, wanda kuma ya kafu akan fahimtar aqidan yan biri bid'a din na'am qad da hada wal maslahatu ila al munazarati fayunazar wato bukatuwa yakan yi kira da kuma maslaha zuwa ga ainihin yin munazara wani lokaci yakan zama dole an gane kaga wani dan bid'a yana taiwa musulmi yana mu ahlus sunna barazana idan an isa in kun isa ku ahlus sunna kuna da hujja ku fito gani nan nazo gani nan mai maganin ahlus sunna yayi ta surutu wanda har ma surutun shi ya dauki hankulan awam to gaskiya tunda dai ana da gaskiya to a tamfare shi mana to ai kaza kaza kaza kaza to idan aka kyale shi ya ci kasuwan shi a lokacin sai malaman sunna su dauki ainihin makamansu na qur'ani da hadisi karkashin fahimtar magabata sannan kuma su nemi taimako da Allah subhanahu wata'ala dan ba da karfin su bane da ƙarfin Allah ne la haula wala quwwata illa billah kamar in zaka yaki da kafiri ne yayi an gane wato zaka yaki da kafiri bai ƙarfin makamai ba za ka ɗauka wai ƙarfin ka bane kai ma za ka yi iya kokari wajen dimfaranci amma tare da ka miƙa ainihin dabara da ƙarfi zuwa ga Allah Allah shine mai ba da nasara kan duk abin da ake gudanarwa na'am ah, fa nazar. saboda haka sai a yi munazara da shi kan lalura ah, wal Kur'anu bayyana zalik qur'ani ya riga ya mana bayanin haka din cewa ana iya yi wala a ahlal kitabi illa billati ya ahsan kada ku yi jayayya da ahalar kitab sai da abin da ya fi kyau sai kuna da hujja na ƙur'ani da hadisi sannan kuna da zurfin ilimi sa'annan kuma lalura ya hukunta a yi mujadala da su ɗin. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kai jayayya da su da abin da shi yafi kyau. inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ka shi yafi sanin wanda ya bace daga hanyar sa huwa a'lamu bil muhtadi kuma shi yafi kowa sanin wanda yake shiryayye lakin man haula sai dai su wane ne wa'annan umul akifa su wane ne wanda za su iya dumfaran yan bid'a sai munazara da su kowa da kowa ne ya ce la sai dai wanda suke akifa wanda sun kai matsayin su yi haka din sun cancanta su yi haka din walaisa kullu man habba wa dab ba dukkan kowane kwashi kwarab ba ba kowane irin kwashi kwarab shine zai dumfari yan bid'a ya ce zai munazara da su ba in ba haka ba sai ya musu talla an gane yan bid'a su yi watsa watsa da shi su ce sun yi watsa watsa da wani babban malamin sunna su ce wani babban shehi a cikin ahlus sunna sun gama da shi an gane wannan aiki fakasirun minan nasi yankhadi'u bi nafsi da yawa daga cikin mutane sukan rubu da kansu wani zai ce to shi alhamdulillah shi yana da gaskiya shi ahli sunna ne zai iya dumfaran kowanne irin dan bidiya ya ringa alfahari babu kyau an gane babu kyau ka ringa alfahari cewa kai zaka iya samun nasara ga kowane kafiri Allah ke bada nasara an gane kada ka fatan haduwa da su amma in haduwan ya zo ka yi haƙuri ka dumfare su wa yaqulu ana adkhulu ma haula alqawm wato ya ringa cewa ni zan shiga in buga da wa'annan mutane don in gyara su zan zo in yi munazara da yan biri'a saboda in zo in gyara su an gane ko don in dawo da su cikin sunna thumma la illa wa qad harrafuhu wa sara wato ba za ka same shi ba face sun karkatar da shi shi ma ya zamanto tare da su an gane daga cewa bari ya je ya shiryar da su sai gashi shi ma ya karkace ya koma tare da su irin ah. wannan ya faru da yawa kasirun wa kasir irin wannan ya faru da yawa da yawa sosai shekarbi ke magana kan shi harrafu harrafu kenan ku fa hadhihi al-asnaf la tatasadda jarrafu sun wurga an gane jarrafu wa jarrafu sun jefa shi rami ya zamanto tare da su in rafu sun karkatar da shi fa hadhihi asnaf la tatasadda li munazarati ahli al bidai irin wannan nau'i na mutane masu rauni an gane ba sa bujirowa don munazara da 'yan bid'a baya halatta su bujiro su ce za su yi munazara da wa da yan bid'a ali'annahum yaghlibunahum bi shubahi wal hiyali wal makri wal kai domin su yan bid'a za su iya rinjayen shi da shubuhohi da dabaru da makirci da kaidi wa hatta bil igra'i bil mal wani lokaci ma su rudar da shi da dukiya an gane ko wani lokaci su ta bashi kuɗi har ya rike shi gaba daya ya koma yana goyon bayan bid'a din yace ce wa'annan yan bid'a fa suna da suna da nasu hujjoji ba sun fi dogara da wani dalili su ma wani dalilin sun cika mai aljuhu an fahimci wani ko da su laka wani lokaci sai ga sun rude shi da kuɗi wani lokaci kuma su rude shi da ainihin shubuhohi har ya ɗauka cewa suna da hujja alhali ba hujja ba ne kamar yadda nake faɗa ko da yaushe ɗan bid'a har abada bai da hujja an gane ko kawai yana kawo shubuhohi ne wa'annan shubuhohi kuma sukan yi kama da hujja amma ba hujja ba ne wani lokaci ƙarya yakan yi kama da gaskiya ko ba gaskiyan ba ne shi an gane kama da wani baya wani misali eh. qala wa yarawna suna adanihim isma'iya batilihim sai malam ke cewa imamu sabo ke cewa su ahlu suna ashabul hadith suna ganin tsara ainihin kunnuwansu daga sauraron wato bannace bannace na yan bid'a wajibi ne ga ɗalibin sunna ya tsara kunnen shi daga sauraren A wa qad marra ma'akum mithlu hadha to haƙiƙa misalin wannan ya wuce tare da ku yau da gobe ya wuce wasa kaga ana cewa kiɗa ba kyau ko in kana yawan sauraren shi sai ga nan gaba ya kuma yana baka sha'awa an taɓa ganin wani malami malami ne mai wa'azi sosai ana kiɗa sai gashi yana ɗan kaɗa kai ya mamanta kiɗa yake sauraro ana yi sai kada kai yake sai kada kai yake wato kenan kidan ya shiga ina ba ta gane wannan to kwata kwata in zai yiwu kada mutum ya saurari wannan abin yayi in kana sauraro duk karfin imaninka sai ya maka tasiri saboda yanayin yadda Allah ya halicci dan adam kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk abin da ya saba sauraro yau da gobe yakan mai tasiri a matakin farko in mutum ya ji zai ga hankalin shi ya tashi to mataki na biyu zai tashi ba kamar na jiya ba mataki na uku za ka kullum yana raguwa sai a kai matakin da ko kaji sai dai ka yi murmushi an gane har a kai matakin da kai ma kana ɗan son abin amma ba za ka gaya wa kowa ba amma a zuciyanka kana ganin gaskiya fa wannan abin fa yayi wa iyaz billah na'am wa qad marra ma'akum mithlu hadha wa qad marra ma'akum mithlu hadha hakika irin wannan abin ya wuce a gare ku sai irin wannan bayanin da malam ya faɗa ya wuce a can baya ibn sirin wa misalihi ma kanu yasma'una shay'an min ahli al-bid'a ibn sirin da ire-irensa ba su kasance suna jin wani abu daga cikin ma'abuta bid'a ba ba sa jin komai daga ma'abuta bid'a yaquluna lahu wa alayka aya yan bid'a sukan zo wajensa wajen ibn sirin rahimahullah su ce akar maka Allah bari mu dan karanta maka aya ɗaya ka ji ya la shi kuma sai ce a'a wala nisfa aya ni ko rabin aya ma ban so in ji ko rabin aya ban so in ji naku an gane nan fa ba wai za su fassara ba ne za su dan mai kira'a ne ma ya ji akar maka Allah bari mu dan karanta ma aya ɗaya ce ko rabin aya naku ban so in ji a ƙwalu hadis sai to bari mu karanta maka wani hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya qulu la sai shi sai ya ce ma dan bid'a Ah, ya ƙulu na sai ce a ah, ƙumu ni ku tashi daga waje na sai ya kore su an gane ko baya so su karanta mai hadisin kwata-kwata ah, Solihul, Mirri da دخل رجل na ابن sirin Solihul, Mirri ya ce wani mutum ya shiga wajen babban malami ibn sirin wa ana shahidun alhali ina wajen a gabana aka yi abu fafataha baban min abwabil qadri fatakallama fi sai wannan mutumin ya bude wani babi daga cikin babi na kaddara yazo yana ta bayani kan kaddara yana ta bayani kan kaddara ba akan aqida na ahlus sunna wal jamaa ba a fa qala ibn sirin sai ibn sirin yace masa imma an taquma wa imma an naqum yace imma ka tashi daga nan ko mu mu tashi dan ba za mu zauna muna sauraron bid'a ba nan take ya masa inkari talbisu iblis bin san ƙarin bayani ya duba cikin talbisu iblis lakin hadha la yu'addi bina ila ighlaqi babu da'wa sai dai cewa fa wannan baya kaiwa har mu kulle kofar da'awa mu ce shikenan kawai daga dan bidiya yau sai mu tashi ba za mu yi da'awa ba wannan ba yana nuna gaba ɗaya a toshe kofar da'awa bane man indahu kafa'atun yad'u duk wanda yake da kafa'a zai yi addu'a zai kira in kaga wani dan bid'a yana kawo shubha ga mutane kuma kana da kafa a ka shirya to ya zamanto wajibi ka kawo hujjoji daga ƙur'ani da hadisi kai masa raddi ka nuna wa mutane lalle abin da yake kai ba aqida bane mai kyau an gane ko duk wanda yake da kafa'a zai yi addu'a idza ra'aita man huwa ad'afu minka min ahli al-bidai idan kaga wanda yake yafi ka rauni wajen fahimta daga cikin ma'abota, bid'a aw min al-kuffar ko daga cikin kafirai fad'uhu ila Allah wa bayyin lahu bil hikma to ka kira shi zuwa ga Allah kuma kai masa bayanin addini ka masa bayanin sunna da hikima kai amfani da hikimomi ka nuna masa abin da yake sunna kuma kai raddi ga bid'ansa wa idza ra'aita annahu sayadurruka amma idan kaga cewa lalle zai cutar da kai yana da wasu irin shubuhohi a wa ra'aita nafsaka da'ifan kuma kaga kanka mai rauni ne kai yana da shubuhohi kuma kai mai rauni ne ka kasa bashi amsa ana fatan gane irin wannan yana faruwa sai kaga idan ana tattauna tsakanin wani dan bid'a da wani ɗalibi sai dan bid'a ya cuccusa sama ahlus sunna a shubha shi kuma ahlus sunna sai ya kwaso shubha wajen guda goma ya dimfari malami da shi shi malam ya yi shirin zai fita unguwa sai ce akar makalla da ala wasu tambayoyi na zo da su wasu 'yan tambayoyi sai ya fara jeho shubuhohin nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ka fahimci cewa ashe dan bid'a ya mai tasiri an gane irin wannan yana faruwa to kaga wannan shubuha da ya faso guda goma in ka tsaya ba shi amsa ya ci ma lokacinka ila kowace shubuha sai ka yi awa ɗaya kana warware ta ina ba gane kowace matsala shi ɗan bidiya zai wurgo ne kawai to kai wajen warware ta ba wai zaka faɗa bane kawai sai ka yi ta bayani a hankali ka gane ko ya ya gane amma malam ai sun kawo hujja ai abin da ya ce ya ce kaza sai ka bashi amsa sai kuma ya ƙara kawo wata ashe suna da yawa buhu buhu saka sauraron su bai da amfani dan zai zo ne ya hana malamai sakat an gane wannan ko matsala guda ɗaya in malami zai warware matsalan zai kai awa ɗaya ko awa biyu to kuma ya cusa ma shubuha guda goma kuma an kyale ka da wannan shubuhan ya halaka kenan an kyale shi daga wannan shubhan shi ma ya zama dan bid'a shi yasa sauraron su ke da hadari in kai mai rauni ne an gane wannan ko domin za su yi ringa jeho ma kuma in suka jeho ma kai ba za ka hakura ba za ka zo ka yi sallama da malam kana so malam ya warware ko malam yana da ayyuka da yawa banda wannan ba wai malam ya zauna ba ne kawai domin ka ka kawo mai shubuhohi ka ce malam ga sunan a rubuce ba nan kawo ma to kila wannan in an ce za a yi lecture kowanne sai an yi lecture awa biyu ko awa uku na na gamu da wannan shi ya ce mu wallahi abubakar ya kwace ma fatima fadak to malam wai awon amsa za ba shi ga mun amsan koma to yanzu magana abubakar ya kwace fadak ka ɗauka mutum zai yi lecture na minti goma ne wallahi wannan zaunar da kai za a yi sosai a baka tarihin fadak din a baka abin da ya faru da abin da malamai suka faɗa da shubuhoyin shi haɗe bayan ɗaya a warware shi wallahi sai a yi awa shida kan matsalar fadar kawai malam da gaske ne a saƙifa bani sa'ida wato umar ya yi sauri ya ɗaga hannun abubakar wai haɗin baki aka yi kaga dai ɗan shi'a ya turo magana kawai mai sauƙi to wallahi wannan maganan lacca ne na awa shida ko awa bakwai in dai kana so mutum ya fahimci abin sai ka tsaya ka mai dalla dalla akan al'amarin amma dan shi'a ya wurgo shi cikin minti nawa minti ɗaya an gane ko to kuma ka gani irin wannan abubuwa shi na rashin sauraron shi ya fi alkhairi tunda kai baka san amsan ba kai kana so kai munazara da shi ko kai baka da amsan kai kana so kuma malam ya zo lokaci malam yana da aikin da yake yi ya fita kenan zai je karantarwa ko ya fita zai je sana'a ya zauna ya bar sana'a ya dumfare ka kuma kai ba ɗaukar nauyin sana'a shi za ka yi ba to aka maka lawo nawa ake biyan ka a wata duk wani shubha da yan shiya ke kawowa zan zo maka da shi ka zauna kawai eh ba sai haka ba yana so a ce malam mai saba alƙawari ne malam ya ringa latti saboda ba shi amsa an fahimci wannan ayi babu wata shubha da yan shi'a za su kawo ko yan bid'a face akwai ansanta amma abin da ake magana za a baka amsa amma za ka wahal da mutane na ba zan gane za ka tolo abin da yake sai an tsaya an wahala sosai sana a baka amsa wanda ba haka aka so ba da akwai sauran ayyuka a shagaltar da kai daga abin da ya fi muhimmanci na'am wa ra'aita nafsaka da'ifan fabta'id an idan ka ga kanka a matsayin mai rauni eh, to ka nisanci irin wannan abu ka nisanci tattaunawa da yan bid'a a fassalamatu la ya'diluha Ka kaga kubuta babu abin da ya daidai da shi a ce ka kubuta daga duk wani shubha ka gamu da Allah lami lafiya babu abin da ya fi wannan dadi wa idza kunta tastati'u an takuna sababan li hidayatin nas idan ka kasance kana iyawa ka zamanto sababi na shiryar da mutane الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajr misla ujuri man duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to ya kasance yana da lada misalin ladan duk wanda ya bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shai'a. wannan baya sauya komai daga cikin ladan su wa da da'a ila dalala shi kuma duk wanda ya kira zuwa ga bata kafirci ne ko bid'a ko saban Allah kana alaihi min al-ismi mithlu asami man tabi'a to ya kasance yana da zunubi kwatankwacin zunubin wanda ya bi shi la yanqusu zalika min athamihim shay'a wannan baya toye komai daga cikin zunubansu والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه من ذنب صلى الله عليه وسلم ينا شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا والله أتي الله يشري يده وانا متن دي تهنيك كي ساعة وانا متن دي يفين شو مسلين تهنيك وكي ساعة وانا يفين شو سنة تهنيك خير لك من أن يكون لك حمر النعم يا فأر كيري غريكا daga ya kasance a gare ka akwai jajayen raƙuma ولهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yursilu illa al-fuqaha al-azkiya to wannan shine dalilin da ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam in yana so ya tura da'awa garuruwa baya aikawa da wasu sai masana fiqhu masu basira al-aqwiya masu ƙarfi masu zurfin kwakwalwa da'watil kufa domin su kira kafirai wa kullu sahabati fuqaha wa azkiya to sai malam kada wani ya ce to ai ya ce wasu daga cikin sahabbai ba su da fiƙi ba su da basira an gane hankalin shi ya sauri ya kai sai ya dawo a ce ga su shekara bi tun da kasan duk mutumin da yake da yan adawa to dole in zai yi magana ya ringa taka tsantsan ga shi na shekara bi ya nuna wasu daga cikin sahabbai da ƙiƙai ne ba su da basira shi ne sai ce ku sani fa jama'a dukkan sahabbai masana fiƙi ne ko masu basira ne radiyallahu ko ridwanullahi alaihi lakin ya tafawatun fil ilm wa fi gari sai dai sahabbai sun fifici juna wajen ilimi da waninsa duk da cewa sun san dukan dukansu kuma dukansu masu basira ne amma wani ya fi wani sanin fiƙiu wani ya fi wani basira a cikinsu ba zai yi a ce dukan sahabbai ilimin su ɗaya ba ne ko a ce da abubakar da wannan mutumin da ya zo yi ma annabi tambaya wannan bakauyen nan da ya zo daga ciki da ya zo yi ma annabi tambaya kan wani abu yake yake zama wajibi a gare shi yana so a gaya mishi wajibi kawai annabi ya ce salloli guda biyar to a ce da wannan mutumin da abubakar da ilimin su daya zai yiwu kaga ba zai yiwu ba sahabbai dukansu fukaha ne amma sun fifici juna a wajen sanin al din yu'allilu adam as-sama'i minhum shi mawallafi imamu sabuni shi ya kawo dalili na rashin sauraro daga 'yan bid'a wa adamu mujalasati da kuma rashin zama da su ya kawo dalili fa yaqul wa yarawna sawna adanihim an a yana cewa ashabul hadith suna ganin tsara ainihin kunnuwansu daga sauraron barnace barnacen su an gane baya halatta mutum ya kunna rediyo ya ringa sauraron barnace barnacen su allati allati idza marrat bil adani wa qarrat bil qulubi darrat irin shubuhohin da idan suka wuce kunnuwa kuma suka tabbata a cikin zukata sukan cutar in suka wuce ga kunnuwan mutum kuma suka tabbata a cikin zukata sukan cutar da mutum wajarrat ilaiha min alwasawis والخطرات الفاسدة ما جرت sai su janyo mai ainihin wani irin waswasi da wani irin tunani ba ta ce irin abin da suka janyo an gane za su janyo mai abin da suka janyo na waswasi da kuma tunani ba ta ce akwai tunanin da ba mai iya warware ma shi ila duk wanda ka samu daga cikin malamai shi malamin na ganin ba matsala ba ne. zai maka bayani amma ban gane ba kai abin ya ma tasiri a zuciya ka je ka tambayi wannan malamin baka samu amsa ba ka tambayi wancan baka samu amsa ba sai abin ya ce susa a zuciyanka ƙarshen al'amari idan ka gaban gamsu kawai zai koma bid'a Ke na tambayi malamai na tambayi malamai babu wanda ya min bayani alhali ba wai bawan dai ma bayani ba su malaman su suna ganin ba matsala kan wani abu. abun a fili yake kama kai kuma shedan ya riga ya kawata maka abu an gane duk bayanan da malaman suke ma bai shige ka ba an gane ko ah, wa hadha hasulu li kathirin minan nas wato wannan yakan faru ga da yawa daga cikin mutane A yuqalituna ahlal bid'i wa una ila kalami Za zaka ga suna mu'amala suna hulɗa da ma'abuta bid'a kuma suna sauraron maganganunsu. su wa qad yakunu al-insanu maghruran wa huwa miskinun da'if zaka ga wani lokaci zai ga mutum ya rubu yana ganin ya fi ƙarfin kowane ɗan bid'a shi yana ganin zai iya tattaunawa da kowa kuma ya samu nasara alhali wa huwa miskinun da'ifun alhali shi miskini ne mai rauni an gano wani ko fa ma tarahu illa wa qad safara ma alqaum ba za ka ganshi ba face yayi tafiya tare da mutanen ma al'asafi shadi abun bakin ciki mai tsanani daga bayan ya dawo sai kwaso bala'i eh qala wa fi anzala Allahu azza wa jalla qawla yace game da su ne game da irin wannan ne Allah ya saukar da maganarsa inda yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan ka ga nan da suke kutsawa cikin ayoyinmu fa a'rid anhum ka kauda kai daga gare su hatta yakhudu fi hadithin ghayri har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba in kun ga mutane suna kutsawa ga ayoyinmu suna kawo manganu na kafirci ko manganu na bid'a ku kauda kai daga gare su har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba هذه الآية في الأصل نزلت في الكفار yanzu yadda za ka san tasiri na na ainihin mu'amala da kafiri misali inda za a ce maka da wani zai iya barin yashi ta sanya mini skirt ta tafi makaranta yadda za ka yi ba kama yaya ake yi ka ga wani gashi musulmi ne iri-iri a tudun wada ma gashi nan kaga yashi ta sanya mini skirt ta tafi makaranta kuma shi zai jin komai a gidan a jikin shi ko da ke kawo wannan mu'amala da kafirai ana mu'amala da su yau da gobe yau da gobe sai mutum ya saba sai ga jikin shi ya gani ba ma komai bane wannan an gane wannan ko amma inda inda ake ce samsam baka mu'amala da su wannan abu ba zai maka tasiri ba yasa mutum zai iya daukan diyarsa ya sa a makarantar boko wanda ba a son ya dan kwalima ya dauki diyarsa ya sa a makarantar boko yanzu a ga akwai makarantar boko da ana son ya dan hijabi iya nan sai a sanya wani irin tsawon wando kuma za ga cewa a tudun wada ne misali to idan har a tudun wada za a iya yin irin wannan to ina kuma wajen da suke cuɗanya da kafiran sosai ba abin da ba zai faru ba so haka mu'amala yana da tasiri sosai mu'amala yakan sa ka tasirantu da wani abu ba kuma ka tasirantu da shi ba abin da ya kamata mutum ya ji kyama sai ga baya jin kyaman shi yau da gobe yau da gobe da zai zama to yau da gobe kullum ana zagin sahabbai a gabanka zai zama nan gaba za ka ci komai ba ko da an zaka za ka ji abin bai ma dame ka ba shi ai fahimtar shi ne kowa na da iko ya faɗa abin da ya gana ma an gane ko to shi ne لأنهم يخوضون في آيات الله بالتكذيب بالقرآن domin lallai su kafirai suna hutsawa cikin ayoyin Allah ta hanyar ƙaryata alƙur'ani wal qawl bi annahu sihr da kuma cewa lalle alqur'ani sihiri ne wa annahu kahanatun wa annahu kuma lalle shi bokanci ne kuma lalle shi waka ne shi da abin da ya kama da sallallahu wa bi wa suna sukan manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa shi shi mai sihiri ne shi mawaki ne ko shi boka ne misali wa wa wa ila eh alaihim min allahi ma yastahiqun wato a gare su akwai abin da suka cancanta daga Allah Allah ya yi musu abin da ya dace da su thumma innal ayata bi umumiha sannan lalle ita wannan aya da muka karanta wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina dinnan wato ita da umuminta tatanawalu al bidai ta kunshi hatta yan bid'a idan kaga yan bid'a suna kawo kalmomi na bid'a ko suna aikata bid'a ka tashi daga wajen har sai sun kutsa sun koma suna faɗin wata magana wanda ba wannan ba لأنهم يخوضون في آيات الله بالباطل batil domin su yan سنا suna kutsawa cikin ayoyin Allah ta barna ولو ترى خوض rawafid في آيات الله da a ce kaga irin kutsawan yan shi'a ga ayoyin Allah yadda yan shi'a ke fitowa su karanta ayan Qur'ani su fasara shi ba daidai ba suna zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna kafirta su suna juyar da ayan Qur'ani su fasara shi zuwa ga wani abu can Ah, wallahi al-yahudu ma yalhaqunahum fil khawd fi ayatillah shi garbi ke cewa na rantsi da Allah wallahi ko yahudawa ba su kai yan shi'a kutsawa cikin ayoyin Allah ba irin ta'addancin da yan shi'a ke wa musulunci wallahi ko yahudawa ba sa yin shi wattala'u bi biha wa tahrifiha da kuma wasa da ainihin ayoyin Allah da karkatar da ayoyin Allah wallahi ko yan shi'a ba ah, ko yahudawa ba sa yi وكذلك أهل الكلام يحرفون دين الله عن مواضعه هكذا أهل الكلام من الأشائرة da mu'tazilawa da ainihin jahamiya da sauransu suna karkatar da addinin Allah daga yadda yake al-mu'tazilatu wal qadariyya wa yutabi'uhum al-ashaira da ƴan mu'tazilawa da ƴan qadariyya sannan yan asha'ira suna bin su fi kasirin min at-tarifat wa a cikin da yawa daga cikin karkatar da ainihin nasoshi da yi nasoshi tawili tawili na barna usufiyatu kadhalik kai sufaye ma haka sufaye ma sun bare wajen yin tawili ga ayoyin alqur'ani da karkatar da su daga ma'anansu متأثرون بنظريات الروافد وعقائدهم إلى حد بديع. يعني wato sun tasirantu da irin nazariyat irin nazariyat da kuma ainihin aƙidu na 'yan shi'a ila haddin ba'ir zuwa ga wani haddi mai nisa su baye sun tasirantu da 'yan shi'a a wajen abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da suke yi al-qubur wal khurafat wal hulul wajen abin da ya shafi bautan kaburbura asalin bautan kaburbura daga 'yan shi'a ne yanzu sannan sai sufaye suka tasirantu da shi mutum zai je kabarin wani waliyi ya sunkuya ya rufe ido yana kiran sunan wali ya yi wani ka bani haihuwa ya yi wani ka bani lafiya ya yi wani ka bani kaza in ka ce yi wani shi zai baka lafiya yi wani shi zai baka haihuwa sai ya ce tawassuli yake wannan kiran da ya ma yi wani ai tawassuli ne ya san Allah ke bayarwa to menene bambancin wanda ya faɗi haka da kafiran maka su ma kafiran maka sun yarda Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa amma kuma a wajen babin addu'a suna kama sunan gumaka ne ya lata ya uzza ba mu haihuwa ya lata ka ba mu arziki in ka ce me yasa kuke haka sun ce ma na Abu da abuduhum illa li yuqarribuna irin layin zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai don su kai mu kusa da Allah gayan kusanci kaga wayancan sun ce tawassuli wa'annan kuma sun ce taqarrubi kalma daban-daban amma ma'ana ɗaya an fahimci wannan ko da saboda haka irin wannan shine abin da 'yan shi'a suke yi su kuma sufaye suka tasiranci da shi a kai sannan ga kuma ga camfe-camfe ga camfi an gane 'yan shi'a sun kware wajen camfe-camfe a ce idan ka ji in ka ji ainihin a ainihin tsawa a sama to wannan tsawon wato murya ne na sayyidina ali kaga irin wannan dai canfa camfe an gane ko wani ko wani ya ce maka ai yayi mafarki ya ga kaza ga kaza sai ga suna ta kirkiro wasu abubuwa ne na canfi na ƙarya suna faɗa wal hulul da kuma aqidan hulul cewa Allah yana sauka a jikin wani wa wahdatul wujud kaga yan shi'a suna da aqidan hulul su ma sufaye suna da shi a ce Allah ya sauka jikin waliyuwa ne shi ma waliyuwa ne ya zama Allah kenan a lokacin an gane da kuma aqidan wahdatul wujud cewa duniya gaba ɗaya Allah ne an gane duniya gaba ɗaya baka iya bambanta Allah daban duniya daban al'abdu rabbun wa rabbu abdu ya laita shi iri manil mukallafi bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man illa rahibun fi kanisatin da kare da alade ba wani abu bane face abun bautan mu kuma sannan Allah ba wani abu bane wa iyaz billah face fada a cikin coci to kaga wannan shine abin da ake kira wahdatul wujud komai Allah ne tunda komai Allah ne wane ne za a bautawa eh wane ne ko mukallaf wanda za a ce zo kai sallah Allah zai umurci Allah ya sallah to shi ne za ga wani sufi ya kai matakin da yanzu baya sallah baya azumi baya komai saboda wa zai bautawa alhali shi ma Allah ne an fahimci wannan ai suna kaiwa wani mataki wai idan mutum ya dage da bauta nan gaba sai ka ga shi ma ya zama Allah kanshi ba ruwan shi da bautan Allah din ana kiran wannan wahdatul wujud cewa da duniya da Allah duk abu ɗaya ne gabaki ɗaya duk wannan an samo su daga aqidun shi'a sannan sufaye suka tasirantu da shi هذه مقتبسة من عقيدة الروافض وباطنيات باطنيات wannan gaba daya an taso shi ne daga aqida na Shi'a da kuma yan batiniya da su irin su Ismailiyya al-Batiniyya din akhadha minhum sufiyya sai sufaye suka ciro wannan aqida daga gare su la siyama lamma kamal batiniyuna misr wal maghrib wash sham musamman ma lokacin da yan batiniya suka yi hukunci ga Misira da kuma can magrib kuma suka yi hukunci suka zama shugabanni a can sham wa da wasu daga cikin garuruwa intashara al-fikr sai fikira tunani irin na shi'a fadiniya sai ya yatsu sai abin yayi tasiri har ya zama to su ma sufaye sun kwasa walamma qada Allahu ala duwalihim a lokacin da Allah ta'ala ya karar da daulolin ya zama daular gaba ɗaya sun zo ƙarshe bakiyat asaruhum wa afkaruhum fi kasirin min sufiya sai ya zama da kuma tunanin su sai ya wanzu a cikin da yawa daga cikin sufaye. an gane ai daula ta kare amma fikiran tana nan mislul hululi wa wahdatul wujud misalin aqidan hulul da wahdatul wujud hatta in fihim sha'an min arraf har ma za ka cewa sufayi akwai sufaye da za ga tare da zuwa akwai wasu abubuwa na shi'anci shi'anci ina ba san gane za ga dan shi'a yana cewa ai amman annabi ya mutu musulmi ne ko ga dan shi'a aka za ga sufi kai kaga sufi yana kare ainihin yan shi'a shi ma akwai wani bawan Allah dan Najeriya ne shi a Kano ko ba ba amma shi ma har zagin sahabbai yake yi gashi a hankali a hankali yana ta rikidewa yana ta shi'an cewa shi ma amma asali dan kadiriya ne daga baya ƙadiriyar nan ta ja ta ja shi har ta mai da shi ya koma ɗan shi'a shi ma yana kafirta banu umayya yana zagin su mu'awiya radiyallahu anhu yana faɗin kalmomi miyagu ga wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ai gashi kuma yana da awon shi dan dariƙa ne dan dan dan dan kadiriya ne shi sannan kwanan nan an ce yayi yawmu gadirul umma shi ma ya yi wannan ya yi kasar yana goyon bayan duk wannan abubuwan da 'yan shi'a ke faɗa kuma ya danganta wannan abin zuwa ga ahalus sunna shi ma to haka ta irin wannan abubuwa ga baki ɗaya tasiri ne idan mutum ya tasirantu da 'yan biri a wani lokaci yakan kwaso afkar ɗin su bai sani ba a hankali a hankali an gane wannan ko hatta inna fihim shay'an min raf har ma a cikin su akwai wani abu na zagin sahabbai wani abu na fifita ainihin wato su Ali bin Abi Talib akan dukan sahabbai tajidu ba'd sufiya fihim shay'un min ar-raf zaka ga wasu daga cikin sufaye tare da su akwai wani abu na shi'anci yanzu akwai wani ana kiran shi a a Sheikh Abdullahi al-Harari muhaddisul muhaddisul habasha to shi wannan Abdullahi al-Harari din nan wato dan dariƙa ne na kashe bangiya amma kuma yana kafirta mu'awiya yana jingina mu'awiya radiyallahu anhu zuwa ga zalunci kaga ai zagin mu'awiya da kuma kafirta shi aqida ne nawa na shi'a to ana samun sufaye da yawa sun tasirantu da shi'a فالله عز وجل هذر من Yahudu ومجالسة من يخوض في آيات الله الله سبحانه وتعالى يا أنكر mu دقى sauraro. da kuma zama da wanda yake kutsawa cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala fa hadhihi al-ayatu tantabiqu ala ahli al-bid'a wannan aya ta dace har da yan bid'a ba sai lalle kafirai ba wannan ayan wa idza ra'aita allazina na fi ayatina idan ka ga wayannan da suke kutsawa cikin ayoyin mu fa a'rid anhum ka kauda kai gare su hatta ya yakhudu fi hadisin gairi har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba to kada a ɗauka kafirai kawai hatta yan bid'a wannan aya ya shafe su Wannan naqala al-muhaqqiq huna nassan jayyidan an ash-shawkan wato al-muhaqqiq mai tahqiqin wannan littafi ya ciranto nasti wanda yake mai kyau daga imamu shokani na qara'uhu alaikum za mu karanta nassin imamu shokani a gare ku A walahu rahimahullahu nususun aqwa min hadha fi fatil qadir imamu shokani Allah ya masa rahama yana da nasoshi wanda suka fi wannan karfi a cikin tafsirinsa mai suna fatawul qadir hatta innahu zakara fi ba'd an-nusus har lalle shi ma ya ambata a cikin wasu nasoshi shi imamu shaukani rahimahullah anna ahl al-bidai akhtaru ala al-islam min al-yahud wa an-nasara wa al ambata imamu shaukani cewa lalle yan bid'a sun fi hadari akan ga musulunci fiye da yahudawa da nasara da kuma zindikai a nan wajen idan aka ce yan bid'a sun fi haɗari fiye da yahuda da nasara ana nufin kafircin su ya fi yahuda da nasara zai iya yi waka ga wani ɗan bid'a ba kafiri ba ne shi amma yana da haɗari ga musulunci da musulmi ku fahimci wannan aiki kamar khawarij yanzu ai da yawa daga cikin khawarij ba su yi ridda ba yan bid'a ne su amma kuma haɗarinsu ga musulunci ya fi haɗarin yahudawa da nasara domin kullum suna tare da mu za mu iya sallah tare da su ba za mu iya sanin ma cewa khawarij din bane sai wani abu ya faru shi dan khawarij zai iya zuwa ya hada sawu da kai kuna cikin sallah ya tayi ma da bom ya tafi ita abin shi an gane kalmar shahadanka da sallanka da karatun qur'aninka baya cetonka a wajen shi amma ba yahudi zai iya shigo mana ba zai iya ba a gane shi zai iya shigowa cikin sauƙi ko ba za a gane shigo ya yi ta'addancin da ko ko amerika za ta iya ba Kuma fahimci wani ko saboda kamar yadda ibn taymiya ya ce su suna taimakon kafirai ne ta cikin gida su kafirai ana buɗe musu kofa ne su shigo an gane wani ko to shi dan bid'a cikin sauƙi zai buɗe kofar sai an kulle kofa an yi bacci ana ganin to alhamdulillah a kulle kofa a kulle ganuwa sai kun kwanta kun yi bacci zai yi miƙa ya farka ya zo ya buɗe ƙofar cikin kwanciyar hankali ya yi yan bid'a waya ce su shigo a shigo ga nama yan bid'a su zo su kashe na kashewa su yanka na yankawa su kori na kora su bautar da wanda za a bautar da su kuma yanda ko nan ba ana nufin cewa wai dukkan dan bid'a kafiri bane la akwai dan bid'a musulmi ne shi bai zama kafiri ba amma an cewa an cewa an cewa ainihin mai abu abin kai a biya ke cewa ne ma eh a kuturu abin kuturu ya ga mai ga an gane ko da ya ganke yace ce daga nan muka fara mu ma shi ma daga kyafsin ya fara to daga bid'a ake fadawa cikin mai kafirci in kaga mutum ya fada kafirci yi ridda to sai da ya fara fadawa cikin bid'a tukuna awwalan daga baya sai zo ya fada cikin kafirci amma ba dukkan dan bid'a bane kafiri ana samun bid'a mukafira da kuma bid'a gayar mukafira Don kada wani ya ce to gashi nan ma ai sun ce duk wani dan biri'a kafiri ne ba mu ce haka ba amma abin da muke cewa wato wasu yan bid'a hadarin su ya fi hadarin kafirai eh limaza saboda me lian almuslimina la yanqadi'una bil yahudi wan nasara waz zanadiqa eh me yasa shagarbi Allah ya masa rahama ya ce a ah, shokani ko na'am imamu shokani ya faɗa cewa yan bid'a sun fi haɗari ga musulunci fiye da yahudawa da nasarar da zindiƙai yace saboda me yace saboda musulmi la yankhadi'una bil yahud wan nasara wa zanadika musulmai ba sa ruduwa ba sa ruduwa da yahudawa da nasara da zindikai yanzu musulmi in yaga krista yana ruduwa da shi in yaga ba yahude ba sai dai kyama tsakaninka da shi wayan firruna minhum kai musulmi suna gudun su ne ma fala yaqbaluna minhum shay'a ba sa amsan komai daga gare su lakin yankhadi'una biman yantamuna ila al-islam sai dai suka rudu da waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci ko baka ba zaka iya ruduwa ga wani wanda yake danganta kanshi zuwa ga musulunci ka karbi wasu abubuwa daga cikin fikirorinsa وقد a أئمة الحديث fi babil mawdu. hakika malaman hadisi sun ambata a cikin babin hadisi maudu'i hadisi wanda aka jingina ma annabi na ƙarya Amin kutubil mustalah a cikin littattafan matsalawar hadisi, malamai sun ambaci cewa anna akhtar al fi'ati ala al islam wal muslimin cewa mafi mafi hadarin kungiya ga musulunci da musulmi هم المتدينون الذين يكذبون الذين يكذبون سنة المتدينون su ne masu addini za ka suna yin addini kuma suna ƙarya an gane ko ah. masu addini amma me masu ƙarya na lirrasuli kama ya kolon suna ƙarya don kariya ga manzan Allah kamar yadda suke faɗa ce ƙaryar da muka yi ai mun yi ƙarya ne don kariya ga manzo ba mun yi ƙarya ne domin kan shi ba a ah, mutadayyinun wa zahidun wa abi wato mai addini da mai gudun duniya da mai bauta wa yusalli wa yasum eh yana sallah yana azumi wa qashi gashi mai kankan da kai wa kaza sannan gashi mai kaza mai kaza lakin nahu yakzi sai kuma gashi yana ƙarya in ka ah. ganshi ba za ka taɓa tsammanin malam zai ƙarya ba an gane gashi zahiri mai zuhudu zahiri kaza zahiri kaza amma kuma zai zauna ya shirya ƙarya ya jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to irinsu suna da wuyan sha'ani aka ce li'annan nas yasiquna bihim saboda mutane suna ruduwa da su an gano wani ko ga siffa na addini wani lokaci ba mutum ya yi magana ɗaya biyu ya fashe da kuka sai ka ɗauka irin wannan mutumin da zai yi kuka yaya za a yi mutum ya yi kuka irin wannan kuma a ce ya yi ƙarya ba zai yiwu ba misali an gane kamar yadda na gaya muku na cewa wani ɗalibi ba ɗan garin nan ne a nan ya yi karatu ya yi karatun sunna daidai gwargwado haka kafin ya tafi masar da ya je masar karatu ya zo ya gamu da malamai na asha'ira ya yi karatu a wajensu sai ya tasirantu da su yana bin wani malami daga jami'a zai bi shi a gida malamin na dan mai karatu to sai ya tasirantu da karfin ilimin malamin kuma ya ce malamin na yawan ambatan Allah yana yawan nafilfili bai taba zuwa ya gan shi akan wani abun banza ba sai to wallahi shi a nashi tunani ba yadda za yi wannan mutum a ce mutum banza ne wallahi ya ce billahi lazi wannan mutum ba zai taɓa yiwa shi ya dace ɗan bid'a ba ne me yasa ya rudu ya rudu da yawan ibadan mutumin kullum ya sanar da shi daga karatun ƙur'ani sai zikiri sai nafila sai kaza sai kaza kuma ya zo karatu ya ga ana ta zuba mishi ilimi wasu abubuwan da ya ga a najeriya kila ba a yi da ka sai ga wannan da ka yake yi kawai nan take ce billahi lazi wannan ba zai yi wa shi ɗan bid'a ba ne shi ya zama ɗan bid'a yanzu ya tasirantu da su ya koma yana sukan shekul islam ibn taimiya ya koma yana soke-soke yana faɗin wasu irin maganganu da sauransu yana sukan muhammad bin abdulwahab sannan kuma yana tabbatar da aƙidan asha'ira da sauransu wajen wasu al'amura da dama kuma yana cewa shi gaskiya yana girma malaman mutazilawa shi ba irin yadda yake rena su a ba wallahi yanzu yana yana mutunta su yana girma su kaga duk irin wannan gaba ɗaya me ya kawo irin wannan tasiri idan ka zauna da mutum ka tasirantu da shi akwai mutanen da suka zauna da philosophers suka tasirantu da su ƙarshen rayuwarsu bai kasance sai su ma suka kwashi wannan datti na philosophy an gane wannan ko shikenan su ma sun zama to yan bidiya su ma sun kasance suna sukan addinin musulunci da abin da ya kama da wannan na'am ƙola ay shaukani sai ce sai imamu shaukani ya ce haula'i akhtaru wa adarru ala al-islam min az-zanadiqa yace wa'annan sun fi hadari sun fi cutarwa ga musulunci fiye da zindiƙai wal illatu hiya nafsuha wa hiya anna an-nas yaqauna bihim eh menene illa din wato illa ita ce ita ne kanta illa din shine lalle mutane suna ruduwa ana rudan su da wayannan in mutum ya ga malamin bid'a wanda yake ya kogo a fage na ilimi wani sai ya rude shi kenan an gane sai ya amshi duk bidiyoyin shi gabaki daya a sayaqbiluna kalamuhu sai su karbi manganun su ولهذا التصوف انتشر أكثر في العالم الإسلامي بسبب ماذا؟ wannan shine dalilin da yasa sufanci ya yadu fiye da komai a cikin duniyar musulunci saboda me bisababi annahu abidun zahidun qashi saboda sababin malam wani mai yawan ibada ne malam wani mai gudun duniya ne malam wani mai kushu'i ne wa huwa sai ka zauna da wani sufi ka sufi ba ka taba ganin cin abincin shi ba tunda kuke ka taba ganin sufi ya ci abinci ba kai za ka je ka lallaba ka je ka ci abinci ka dawo malam na nan ka sa wani ya gaji. ya ce wallahi ni ba fa da zauna wallahi ban ga ci abinci ba haka za ku same ido ba cin abinci ba komai in ya sa riga guda ɗaya sai rigar nan ya sati ɗaya a jikin shi ina fatan gane ce wannan bawan Allah kai tsoron Allah ba mai tsoron Allah kamar wannan mutum ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da haramun kawai daga karantarwa sai karantarwa ya za a yi wannan ya ƙarya wallahi wannan ba zai ma Allah ƙarya ba saka duk abin da ya faɗa ya zama gaskiya a wajenka ina fatan gane wannan to akwai tasirin to irin wannan abin yana shiga zuciya ka zo ka tarar mutum kawai kana zuwa karatun qur'ani kana zuwa nafila kana zuwa kaza kana zuwa kaza shi yasa manzo Allah ya faɗakar da mu ai yace khawarij in ɗayan ku ya gansu ya haƙiru ahadukum salatahu ma salatihim wa qira'atuhu ma qira'atihim wa qiyamuhu ma qiyamihim amma yamriquna min ad-din kama yamriqu sahmin ar-ramiya ɗayan ku idan ya ga khawarij yana wulakanta sallan shi na dare in ya gana su yana wulakanta karatun qur'ani shi ya gana su yana wulakanta qiyamul layl shi ya gana su amma sai manzo Allah ya ce suna fita daga musulunci kamar yanda kibiya ke fita daga abin harba shi ashe wannan yawan nafilfilin bai sanya annabi bai ce mu rudu da yawan nafilfili ba bai ce mu rudu da yawan karatun qur'ani ba za a iya samun dan bid'an da yafi ahlus sunna yawan nafilfili ya fi ahalus suna yawan karatun qur'ani ya fi ahalus suna kaza amma fa samfari na dan bid'a ne in ka bi shi zaka wutan jahannama a sahabban annabi fa aka ce fa in sun ga karatun in sun ga sallan khawarij za su za su wulakanta nasu to in har ya zama to sahabbai za su wulakanta nasu to yaya sauran mutane in babu aula ashe da wannan mutumin da ya karanci sunna sosai ya gogu baya ruduwa da yawan ibada mai ibada farko abin da yake fara ruduwa da shi karfin aqidanka da manhajinka wanda ya aqida shi aqidan shi salimi ya ko manhajin shi garau to wannan shine abin da zai fara auna sai ya tabbatar da wannan sannan ya duba sauran abubuwa yawan ibada nafila ne an gane wannan ayi in har mutum bai da aqida to yawan ibada bai da wani amfani ah, wa huwa yanshuru khurafati sai ka ga gashi nan yana ta yada ainihin canfa-canfan shi a fayin khadi'u kasirun minan nasu bihi sai da yawa daga cikin mutane su rudu da shi da yawa mutane su rudu da irin wayannan mutane Allah shi kiyaye eh na'am alaikum eh imamu shokani asalin shi ya fito ne a kisan tsirar zaidiya kuma sannan wato aƙidar shi na farko zaidiya ne kafin ya zo ya juya an gane da ya zo ya fahimci suna sai ya koma yana ma 'yan shi'a zaidiya raddi na 'yan shi mutumin yaman ne sannan kuma duk mutumin da yake raye a yaman aƙidar da ta fi ƙarfi a yaman ita ce zaidiya yana da wuya mutum ya taso a tashe bukbin gidan gidansu gidan zaidiya ne karatun da ya je a saudiya ne Allah ya taimake shi ya fahimci sunna da kyau ya dawo ya gyara ainihin yaman ya zo ya yi da'awa zuwa ga sunna amma kaga da imamu shaukani da imamu sun'ani mai subul salam dukkan su gaba ɗaya suna da alaƙa da gidan zaidiya amma kuma daga baya su suka fahimci gaskiya ba su da ta'azubanci suka yi watsi da wannan fikira ta zaidiya suka rike rike gida na salam tabbas haka ne za ka cewa shaukani din yana da wasu furfushi na kurakurai wanda malamai suka yi tambihi a gare shi amma ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen raddi ga su 'yan shi a zaidiya kuma kaga ko littafin da ya rubuta wannan nail al'adar za ka san cewa mutum ne mai son sunna sosai eh na'am za a nemi taimako insha kamar yadda aka saba 'yan uwa za su zaga a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to ga wata tambaya nan assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani da tsoron Allah malam tambaya ta anan ita ce shin dan da aka same shi ta hanyar zina shin zai ci gado za a raba da shi to abin ya yi rinjaye a wajen malamai shine dan da aka same shi ta hanyar zina baya gado saboda hadisi ya tabbata cewa dan zina ba zai gado ba duk da akwai wani fahimta mai rauni amma fahimta ce mai rauni ba da tabbata ba cewa wasu na ganin dan zina zai iya yin gado amma abinda da hadisi ingantacce ya tabbatar dan zina baya gado na'am eh a zai gaji mahaifiyarsa amma ba zai gaji mahaifinsa ba yana gado ta bangaren mahaifiya an gane da shi da ɗan li'ani ba sa gado sai dai su gaji mahaifiyar wa alaikum assalam kamar ya bayyana haka ai dan zina idan ya dan zina ne mutane sun sani yayi ko da misalin ba a faɗa ba an faɗa ga mutane sun sani sai sai magana ya taso sai ya zo neman aure zai gane an sani an gane Ai inda ɗaya riga ya zama ɗan zina ko wani abu ya to ba za ka san an sani ba sai ainihin maganar aure ko shi ko ka zo siyasa a nan ne za a fara tono tonon sirili a nuna tarihinka a ce ka san mahaifiyarsa wacce ce ga yadda aka yi aka haife shi ga kaza kuma sai a samu shaidu tabbas haka ne nan ce ku za ku yadda ku zaɓi ɗan zina za ku yadda ɗan zina abin da ya jagorance ku ko za ki ɗauki ɗiyarki ko za ki ɗauki ɗiyarki ki ba ɗan zina ki lalata zuri'anki nan. eh an gama a ba shi da laifi amma an gane musulunci sai dai iyayen shi da suka ja mishi bala'i shi bai da laifi an ba sami suna ne eh na'am eh wai tambayan da yake makaho ne wato aka bashi sadakan nama to bayan an zo an buɗe naman sai aka ga ainihin su dabaru ga wasu layu ga wasu abubuwa a cikin layin to shi makaho zai iya wai ba wata dabba ta ci ko kuma ya wurgar kawai ya wurga jefa shi a jefa naman a bola ne, ya jefa wannan naman a bola kawai saboda nama ne na tsafi baya halatta ya ciyar da ko dabba ne wannan naman Allahu a'lam wa alaikumus salam

zuwa ne na fata da kuma cikin mutane mutanen ba mutane ne suna mutane ne a ba zai kasance matsayi ya iya samun kamar samun mutane shaikuwa a abin shafi suna da wa mutane ne suna ba ba hmm. a ɗauka cewa kamar wannan bai da hujja wannan shi na da kasa da yi su ma da wannan mutum zai iya bayanin ke yi tun yi bayanin abin da ya fahimta ko ba fahimta ba ko ba hmm? ka ce mai ƙaramin ilimi tun ya zo ya ɗanyi bayani da ƙaramin ilimin shi ya ƙara tura mutane cikin shi cikin aƙidan nan bidiyan ba eh? mutanen da muke tare da su su san da samarin sun duka babban malami ne wani bawan Allah shi kuma irin zai so na tsaya eh sai kawai su wani ɗan ɗan ɗan na'am ko ne ya zo ya tsalla wani kuma ya tsalla wurin kyara su na'am ya ba da sun ci ai ya zo ne don ya tabbatar min da aƙida na gane cewa kamar kafirci ne sun ce masa kamar yaya sai ki ce musu wai wani littafi ne Allah ya ta yaya kuma dai na san cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah ya hmm. kuma sannan yaya ya san cewa bi da matsala a hanyoyin shi sannan ma kuma ya dai mun tambayoyi haka na'am kuma cikin taimakon Allah ne a to ka kasan amsa kenan da. kana da makamun shi sa eh ina jin ka cikin taimakon Allah sai ka bashi amsa sai ka bashi amsa bayan da na bashi amsa a kan tambayin da ya mun da ba wani amsa ne na bashi a yadda ya ji kuma ga yadda ya ce wani ta hanyar da kasar Qur'ani hanyar da kasar cewa hadisi annabi daga manzon Allah ya hmm. sai na tambaye shi akan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan النبي صلى الله عليه وسلم الله على النبي على النبي اذا بعث فيهم رسولا ويتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة shi ke nan ka kore shi a yana yana da ɗan kuma a dama an ce in kana da abin za ka iya kuma kaga cewa zai iya kawo shigo haka mutane kaga ai ba maki shi ma jahilin ne ba wani karatun yayi ba kawai shi ma ya je ya ji malaman shi ne suna faɗa yanzu zai jayayya da kai amma da a ce ka gamu da wannan wanda shi ya kware ne ba zai gudu ba zai tsaya sai kun buga sosai tukuna an gane sai ya gaba sarki sai Allah kila ku yi sashi biyu kuna yi a gama a dasa a ci gaba an gane amma wannan kaga shi ma kan shi shi ma ya ya dan rena kane daga baya da sai kuma a shi kasa abin da kake shi ma sai ya gudu eh shine na a kware da gaske na tijani samawi eh haka yake cewa ya yi ƙarya cewa asalin shi ɗan tijjani wai shi ya yi kidu daban-daban ne wai ya shiga a ainihin wahabiyawa ya dade a cikin ta ya gabata da kyau ya tsallake ya koma aƙidan sufaye sai ga sufaye sun nan fi gaskiya dan dama dama fiye da ƴan kaza daga baya sai zai samu mazhaba na ahlul bait to anan ne ya tsaya a ƙarshen rayuwarsa kenan ƙarshen inda ya tsaya kenan an gane makaryaci ne sosai ya yi da'awan ya yi dari da hatin jariya ya ce ya yi an gane hmm. kyauta da sharadi kamar ya sharadi wani irin sharadi wannan ka ba mutum kyauta shi ne ya zama nashi ya mallake shi in mutum ya mallaka sai abinda mutum ya gara mun yi da kayan shi zan baka motar nan da sharaɗi dole ka hau in ba ka hau ba zan karɓi kayana to ai ba kyauta bane wani in an baka kyauta mallakin ka ne in ka gara ma ka siyar ka yi wani abu muhimmi da ka san yana ko in ka gara ma kuma ka hau din ba a bada kyauta da sharaɗi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk بسم